Caramba, caramba. haka kuna sauraren shirin labarin matasa mai gabatar muku shirin Aisha Hamadu ina tare da Tarna Ahmed barka da haka Tarna. Barka Aisha. Yau mi muka kama abokan matasa a cikin wannan sati. Labarun matasa na wannan satin da zamu mu farawa da can gundumar Torodi inda zamu kawo jawabi akan ayyukan da suke duk da dokar ta bace da addakwai a wannan wurin. A takaitaccen jawabin mu na musamman za dauko zancen halartar matasa babban taro na 33 na kungiyar tarayyar Afirka. Za kare wa'annan labarun na matasa matasa da labarin wasanni. Mu shiga a cikin shirin. mu soma shirin da gundumar toro jihar Tileberi inda hukumomi suka girka dokar ta ɓaci ta ranar 30 ga watan nobamba dalilin yanki na fama da tashin hankula sai dai wannan matakai da aka ɗauka na barazana ga rayuwar wasu matasa na gundumar musamman masu sana'ar kabu-kabu mu saurari musa hassan matashi ne da ke cikin rudani. hunkuna a yau turo daga baki daya sana'ar kabu-kabu ne matasa suke yi. a cikin gari mutanen da suke ɗaukawa dala talatin dala arba'in ne a nan ma ana dargasu zagayen garin ne mutum yakan iya ɗaukawa ya samu wani ɗan abu idan aka ce jama'a ba su fita to ya zamu yi mu da muke wannan sana'ar ta kabu-kabu ba mu da wanda za mu kai kukanmu a wajensa saboda duka wanda za ka faɗa wa kukanka sai ya ce abun daga sama ne ya faɗo wannan zancen ya fi ƙarfinsa sai dai mu roki Allah ya kawo muna sauki saboda ba mu ga wanda za mu kai kukanmu ba a wajen sa. sai dai su haƙuri da abin da ke faruwa ko kuma yaya ne haka ne tarna kiyaye tsaro lafiya ce nan wasannin na ban dariya wanda ake ce ma parlement de rera a harshen faransanci kamar yadda aka saba yin su a can babban birnin abidjan na kasar cote d'ivoire su dai nan wasannin na ban dariya a karo na farko an yi su a nan babban birnin yamai a ranar talata wadda ta shige an yi su ne a lokacin da ake gudanar da taro na uku na kungiyar tarayyar kasashen afirka a nan birnin yamai mai masu wasannin ban dariya da yawa ne na kasashen afirka suka shigo wannan taron a can palais de 29 abokin aikin mu habibu garba ya haɗa mu rahoton da za a je fassarar shi Muna a majalisar bandariya da ake muku karya don kuyi dariya. Ta kumci shugaba Mamman da mataimakansa uku Charlotte Intermark, Michel Guhu da Digbe Kravata. Jiya da dare sun nisha'antar da 'yan kallon sai dai 'yan kallon sun koka da rashin samun tsarabar shaida ta 'yan wasan da ke ba su sha'awa. A cikin 'yan wasan barkwanci Bukari ne nake matukar buƙatar ganin ya hau dandali. Gashi na samu wannan damar. Zan yi foto da shi da dukansu. da yawan kasashe jama'a suna hotuna da su jama'an tsaro ne suke hanawa hotuna ne muke so mu yi da su don tarihi ministan rayar da al'adu ya gamsu da wasar Masu wasan barkwanci sun fito daga Abidjan zuwa nan Nijar mahaifar Maman za a buɗe makarantar barkwanci domin zama babban mai wasan barkwanci na duniya. Komi ya daidaita gabatun girka makarantar barkwanci a ƙasar Nijar kuma yana godiya ga 'yan Nijar dangance da goyon baya ga samun nasarar gudanar da wannan wasar. Za a gina wannan makaranta a ƙasata ta Nijar. Mun samu takardar izini daga hukumomi komai yana tafiya. tafiya Da zarar an girka wannan makarantar za ta baiwa matasa 'yan Nijar su kara bunƙasa basira su. tarnan ko zaka rubuta sunanka a cikin makarantar? Eh haka ne malama Aisha a gaskiya ina sauri domin nima in samu sani a cikin irin wasannin na barkwanci inda nike so in koma nima kamar A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu shiga cikin shirin labarun inda aka dama da matasa suka halarci taro na shugabanni da gwamnatoci na kasar Afirka. Shi wannan taron ya haɗa matasa duka na ƙasashen Afirka musamman wanda za su yi wani babban taro akan kan batun sassauran ra'ayi bakuncin haure wanda bai bisa akan ka'ida. A saurari Aliyu Umaru shugaban kungiyar matasan kasashen Afirka na rukun kwarya kuma haka zalika shine shugaban kungiyar matasa na jamhuriyar Nijar. Euh, matasa za su karbi kira tare da wani babban jerin bukatoci da za su mika akan abin da ya shafi tsaurar ra'ayi da kuma rigakafi akan safarar bakin haure ta barauni hanya da wani tsari na miliyan daya na matasa nan zuwa ishirin. Kun san shugaban kwamitin kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ya ƙaddamar da wani tsari a Addis Abeba na samar da miliyan daya na matasa masu masana'antu nan nan da shekara 2020. Bayan ƙaddamarwa, Niger ce ta farko da za ta fara amfani da wannan tsari. Za mu tattauna ta yaya ya kamata mu kawo mu Sannan bayan kammala taron matasa za su koma cikin ƙasashen su wayar da kawunan sauran matasa na Afirka. Saboda ko ina su ne ke kan gaba. Idan fagen yaƙi ne su ne koyaushe ake kashewa. Waɗanda suke mutuwa cikin Sahara ko cikin teku duka dai matasan ne. Idan kuka yi la'akari mu a matsayinmu na matasa mun shiga cikin kwamiti daban-daban na tsare-tsaren wannan babban taro mai matukar mahimmanci. Za mu kawo ƙoƙarinmu na mika kira ga al'umma ya mai domin su karbi baƙin da za su zo da hannu biyu-biyu. Za mu zunduma a cikin labarin motsa jiki. kokowar gargajiya ita ce wasa wanda ya fi mahimmanci da daraja a nan jam'uriyar Nijar. To a dalilin taron nan na 33 na kasashen kungiyar Afirka ita da wannan kokowar gargajiya za a yin ta a ranar yau a can filin kokowa wanda yake birnin Yamai. Sai a saurari da rakata na wannan kwamite Malam Akoda. kawo namu kokari da 'yan kokowa guda takwas gwarzaye na ƙasa duka za su haɗu nan. Amma kokowar rana guda ta mu raba su gida biyu. A mutum hudu, bai mutum kowa ya kara da kowa shi daga wata da sahi an yi so mu yi raskona mu gani wane ne na ɗaya cikin ful a wane ne na ɗaya cikin pul b wanda ya mika su zuwa final da mariti mu ga wane ne na biyu cikin ful b ful a mu ga wane ne na biyu cikin ful b su ko su yi sinemi na uku da na hudu ka himmi sallama da ku karin magana na wannan rana aka ce duk abin da yake walkiya ba zinariya bane ba ana nihi da haka kamar wani al'amari yana iya bada mutum a wani lokaci. Haka ne na gode gare ka karnan nan muka kawo ƙarshen shirin labarun namu na matasa sai mun sake saduwa a gobe idan Allah ya kai mu.